ya gare ku masu murna masu farin ciki hmm. ina ma ba ku isa ku hana mutane murna ba ba ku isa ku hana mutane murna ba dole mutane su yi murna haka kuma ba a isa a hana mutane bakin ciki ba dole wasu su ji zafi su jajinta su ji abun ya bata musu rai kila wanda yake murna fa a ranan da aka sace mai ma'aifiya a ranan aka sake arewa muna godiya a ranan da aka sake arewa muna godiya kila a ranan wani aka kashe mai matar shi a ranan da aka sake arewa muna godiya kila a ranan wani ya rasa kanwar shi kila a ranan wani ya rasa yayar shi kila a ranan wani ya rasa dan shi kana gani akwai wani mahalukin da ya isa ya zo ya ce wai mutum bare yi murna ba a ranan da aka sake a ranan da aka sake arewa muna godiya a ranan a maka wani abu wanda baraka maita baraka manta ba ma'aifiyarka a kashe ta wani ma har yau bai san inda ma'aifiyar shi take ba wani bai san inda dan shi yake ba wani bai san inda yayar shi take ba wani bai san inda matar shi take ba wani ta bar gida da ciki har yau ba a ganta ba kuma a sake arewa muna godiya ku ce mutum bare yi murna ba idan kuma aka ce mutane suna jin bakin ciki wani shi wallahi tallahi yana jin bakin ciki domin tausayawa mace domin tausayawa ma'aifiya ma'aifiya ba wanda yake wasa da ma'aifiya dole wasu su yi bakin ciki domin ma'aifiya duk wani ɗa na halak yana daraja ma'aifiyar shi ko kuma ma'aifiyar wasu ko ya furfura yake dole mutum na halak ya daraja ta to abin da yasa kenan wasu suke jin baƙin ciki amma masu murna ma kar ku ga lefin su haka masu baƙin ciki ma kar ku ga su mu musulmai ne ba ma musulmi ba kowane addini kake an nuna ma daraja tsoho an nuna ma girmama tsoho an nuna maka duk wani ɗabi'a ka respectin mutum if it is elder amma kar ku zo kuna wani cewa wasu suna murna a daidai tsakiyan da ake wannan abubuwan a daidai lokacin ku ce wai arewa na godiya da kun ce ku kuna godiya wannan ba wanda zai ce amma ku are bakin yan arewa ku ce arewa na godiya wannan wallahi tallahi karya ne sai an fito duk wanda bare zo ya supporting ba na rantse da Allah munafiki ne duk wanda wai bare supporting ba wallahi munafiki ne mu ba ma PDP ba ma APC ba ma wani label ba ma ɗarika ba ma izala we are here for humanity idan aka ce maganan humanity ne wallahi sai mun fito mun yi magana wallahi a ci gaba arewa na gode